kamar yadda bincike ya nuna 'yan gudun hijiran suna zaune ne a manyan garuruwan jihar da suka hada da fadar jihar da kewaye da garuruwan azare da komisau da suke zaune gidajen jama'a da kuma gidajen haya shugaban 'yan gudun hijiran mazauna jihar bauchi malam buba musa shehu ya yi jawabi a taron da suka gudanar domin yin nazarin halin da suke fuskanta a jihar bauchi yanzu a haka a bauchi state muna da mutane household only muna da dubu hamsin da shida wannan ma na boko haram ne na faɗa maka wannan in hada da na falato mu magidanta only muna nan mutane dubu tamanin da uku banda ‘ya'yanmu akalla muna doshi mutane dubu ɗari biyu da yaranmu da matanmu saboda haka mu muna da damuwa kullum dai mu dai muna neman abin da za mu ci yau na gobe saboda haka muna roƙon a samu mana mai girma gwamna da a roke shi ya bamu fili ko kuma ku taimaka mana ku gaggira mana gidaje wanda za mu iya mu sa kanmu a ciki da mu da 'ya'yanmu na biyu a samu a ɗan giggina mana inda filin sana'a wanda za mu je mu koyi sana'a ba sai mu yi dependin kuma akan commissioner ka kulba yi mana ba ko kuma mu yi dependin akan gwamnati ba na uku iyali mu suna shan wahala idan rashin lafiya ya kama mu a samu mana inda za mu sha magani wanda ko ina mun tafi muna da ɗan kati za a taimaka mana sa'annan na biyar a samu mana gonaki wanda za mu dinga noma a kai ba wai ku da za ku nema mana gonaki ba a'a ko haya za mu nema amma su kayan da za mu yi implementing kamar fertilizer ko traktoci to da herbicide an zayyo in har albarkacinka ka taimaka mana a gefe guda kuma wakilan kwamitin farfado da shiyar arewa maso gabas sun kawo ziyara jihar bauchi domin ganewa idan su halin da 'yan gudun hijiran ke ciki shugaban kwamitin manjo general paul tarfa mai ritaya ya tabbatar wa 'yan gudun hijiran samun tallafin kwamitin dangane da koke-koken da suka gabatar. Abin da ya kawo mu ga yadda kuke kuma in Allah ya yarda za mu yi matukar kokarinmu makarantu ma abinci ma gidaje ne a ruwan sha duk abubuwan za mu sa cikin abin da za mu yi kokari mu kama eh, mun san cewa ko ina a nan ma a gombe ma a yola ma a borno ma haka muke amma mu yadda mu ga yadda kuke dole za mu yi kokarin iyaka kuma ba zai daidai ba za ku ga abin da za mu yi maku yanzu a jawabinsa na habin a madadin 'yan gudun hijiran shugaban su buba musa shehu ya roƙi shugaban kwamitin da ya samar musu da muhimman kayayyakin inganta rayuwarsu shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar bauchi alhaji abubakar ahmed kari shine jagoranci tawagar kwamitin farfado da shiyar arewa maso gabas zuwa wurin 'yan gudun hijira. A madadin gwamnatin jihar Bauchi wannan tawaga da gani babbar tawaga ce a kasar nan na Najeriya baki ɗaya. Sun zo ne don suna son su ga irin halin da kuke ciki wanda shi mai girma gwamna ya umarce mu kawo su waɗannan wurare don saboda su gane wa su saboda su san irin tallafin da za su iya yi. mambobin kwamitin dai sun ziyarci jihar Gombe sun kuma gana da 'yan gudun hijirar da ke jihar. Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.